ko da ce ni ma ko sauki ta ne wato abubuwan da suke faruwa a garin yawwa manyan gari sun zira ido saboda sarki shi ba shi da wanda zai ga dan girman Allah wallahi me faru wato abin da yake faruwa akwai wasu yara su ne iskan gari Oke wai kana nufin su mati da lado? Eh to ko firamare ba su gama burin yaran nan su ne manyan. Aka ce kuma an dauke su an kai su binni. A'a ni ne ga ma an dauke su aikin likita. A yanzu haka sana can wajen magana mm, ba da magani akan wannan ita ita ata wannan eh wace ake cewa take ne ko sharona ita dai sharora eh, sharora baro ita dai ban labari ka san ba iya karatun boko muke ba to ni ina dawowa ga naji an ce ka zara ido kana ji kana gani iyalin ka ma ta yi wanka da gihiri kwano daya to umman da abun ka ku fa irin ku na rasa irin ku wallahi yanzu wannan manya sun yi bincike akan sun gane mutane ne na kwarai wani suka higa suka fita suka je binni suka kafa kaji matsalar ku ba dama mu mu je mu je magana ku da iyalin ku suka amma zo mu ga mu ku da da munafurci na su abu ya kuma faruwa ne ba na so ba ta ta kuma iyalin ka su kuma wanka da wannan abu ya batun iyalin gidanka daban nawa daban ko ba ka bane yanzu yaran nan dakata tun ina aka zo aka bata a garin kasu iyali malamin zali ni dole in baka shawara eh a matsayina na abokinka wannan yaran ne suka karanta nan gaba zuwa su garin ku sai su kama tiyata duk wani ya dauka ba su ai ya ga sun yare yi sai ba su haka banza ba ka je kan wani ba haka ma ga ka ga malam ni ba haka ba haka da ni a kasuwa ta nan bangaren kasuwa ta ne ba na kuma wannan gaskiya na zan yi da jama'a ba kaga ta yi kaman waje Allah kiyaye hanya assalamu alaikum iyali na sun ce ba abin wuta a a Allah kiyaye hanya ta yi mu da abin ko na jakabi ne mana baba yi ba kudi hannu amma a ka san ba kudi jiya na dawo daga tafiya kai a ina ba wannan kwata kwata mun tura na je kwana na biya mun tura kai mutum da abin da bai amma dai wannan garin naka an yi kuwa to ya za a yi wata da na da kai magana nan da kai kowa ya karkace da kowa na zo na ma wani wanda abu gani ai ba kala gaba ne ka dai bani bashi kai ba baran leda ne fa da abin da ka je ka faɗa eh ni ku duk abin da zai faɗa ka faɗa tsakani na da kai ne to ba wani abu da su yawwa da su kala kake a baka to dukkan shi ma na nawa ne maganar na jakabi yanzu kuma na can da a tun daga can da jakabi ne ne za ka wuri gida amma ni na ma ban magana wata harka nake so ne eh, ya kake zuwa yi to samu guri mu zauna ka san ki tsaye ya fa na zaune a ah. zaune ya na tsaye wannan magana haka take wani ya ce kai gudun gudun kwado alade a ruwa wato malamin zali yawa salamu alaikum sai tsara hannu da ka san abin da nake so da kai yawan gaisuwa yawan fada na san tun muna yara da wannan mu je gida mu zo gidan mu ne mu ci kafa mu je gidan ku mu ci tuwon dawa wallahi to haka haka muka taso ko ba haka ba saboda haka in zaka tuna dadin da aka ci a gidan mu na baya ba zai hana abin da na zo ma da hidan mu wai wannan mai kazo da hina haka ke wani wato takala ta fada wannan yaran san fada ne to ka san gida eh? gida na iyali sun yi kuma ba ni da abin jiya. to kuma kana ga harkokin nan a mu fa alhamdulillah gaskiya ina ne nake ku yanzu mu yi dangwale da kai yau me dangwale kuma baka san dangwale ba a to ai ga mun za ka yi ofallo ofallo ai gwanda kuma ina zan gani yawa to ka sayar min da hini ma in je in ci abincin kama naka ko in samu yan riba ta an kama naka to kana ganin yasan nan kamar nawa ka sa amma ban ni gaskiya ba a san bazan can ka tafi da kaya zuwa wani lokaci ga san ba kudi a kuma da ni da kai ba ta ɓaci ka san kana tun yaran da wannan ba malamin zali a kake haka yaran ka nawa yaran ka hida yara na goma sha daya. a gaskiya ne na zo ma da magana a ka ni fa na leda ne na cika tsaye gumi yanzu kuma na zo da harkar karuwa kana nema ka jiyan ba abuga akwai abuga akwai a ba fa magana ka ce zan mata kana da akan kuma a muna wannan karkara bude uba to zan ji wannan akawun za a samu lambar wani maka taron su ba ni dai kuɗi na ka san bana tafiya da kuɗi kasan dai garin namu karkara ne masu akawun din dole an bi su gida gida an wannan nan babban yaro na eh. tijani in na zauna da kuɗi gaskiya bana jin daɗi shikenan yawan ba ni ba ni yasa nake dan bar yin eh, asusu lamarin yara kike so za a bani kayan lamarin yara sai a hankali zan ba kaya ma dare wannan ba wannan ne ta farko kuma wannan ta ba kuma ba taba rike ma kuɗi ba rubutu aka yi amma kayan taurin bahi kayan ana biya ai magana taurin bahi kuma ya to bahi ma za ka karabi a biya ai mai sauki ne a wani ban karba shi kiyama gaskiya ne wannan yanzu magana ya can na nawa ne ana nawa zan baka wannan fa dubu hamsin magana tsakanina da kane na san ciniki baya nisa ba gai nan ba shi ne ba na gan shi na eh. gan shi dan ka gaba kuɗi hannu ne kake siya dubu hamsin ko a to wani kasa ai ciniki yaro ne hankali ke girma nan ba ka sha ba sha me sha ba wai na dubu ko na biliyan ah, ai dubu hamsin kace na ma cewa kai ja kai ha bakwai ko dubu aga ita tana sai za ka yi ko ba sai zan yi na siya ashirin da ɗaya ka siya a ɗayan ka ɗauka an baka siya ba ni hen ta yin baka waje Oke dan kaga ba kudi hannu. A to kuma ana an sayar min da yake 23. Kasuwa na idan dar riba ake kasuwa. Malamin zali ita nan ya wuce 30 sai an jima. Oke to ba wala ba ai zamu zo ne. Sai an jima. A ba wala ai dai. da biyar A a 30 din ma gaskiya goma zan ba zan fara baka mun kasuwa. Ana bi na wani bashi zan biya in na samu daga bashi yanzu baka ci kuma. Malamin ita ce. Salamu alaikum. Ya gari ya aiki. Alhamdulillah. An gudu lafiya. Allah kalau. Na Ba ka malam sati ba? Ga Ina ina. Malam sati. Yawa zauna mana. Zauna sati. Ba ko. Ba Malam munzali. Wato ka gane. wai ka gane ni kuwa. Ah. Malam sati ku. <laughs> Ya ya ba. Ka gane ni kyau. Ah. mai na gane ka mana ka gane ne ko wai kwa to kudi na na kwanaki da na biyo ka ka dibo wa iyalin ka hannu ɗaya lokacin ka dawo ba abinci a gidanka ba kada malam sai ka mun kudi na ah, malam kudi na kawai cikin mutane za ka ban kudi na kawai yanzu ka ja muna kawai za ka bani in ba ah. haka ban zan tara ma jama'a a gurin nan magana ya kake irin wannan malamin zargi ka shirya kudi shine hadisa wanda sojoji wato dan kara da nani magana da shiga gari ne karatu amma ka zo kai ni za ka mai dan kawai na ga maka ciniki kawai malam sani kuɗi na ba haka nake ba ina biredin nan da na karba hannunka yawa ya labari wato abin da yake faruwa na ce gaban moka ɗaya ka hannun na ne ka aika ban moka ɗaya ban same ka ba wato ka san wani abu sai ka faɗa